Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Rundunar 'yan sanda ta jihar Legas ta kama wasu katsinawa da albarusai da miyagun ƙwayoyi makare da wata mota da ke hanyarta ta zuwa katsina a ƙarshen makon da ya gabata. Wannan kame ya baiwa jama'a da dama mamaki saboda yawancin waɗanda aka kama a baya kan fasakorin makamai zuwa arewacin Najeriya ba 'yan yankin ba ne, sai kuma gashi a wannan karan dara ta ci gida. Shin ina gizo ke saƙa? Wakilin Aminiya a jihar Legas, Abbas Ibrahim Dalibi, ya bayyana yadda dubin masu safarar makaman ta cika. Wato abin da ya faru a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne da rana a lokacin da ake tsaka da lodin wata mota da za ta tafi jihar Katsina daga yankin Ejede na garin Ikorodu a jihar Legas. Wato ana tsaka da loda kaya mutane suna tsatsaye wato fasinjoji daman sai an gama loda kaya sannan fasinjoji za su shiga. ana tsaka da loda kaya ne sai ɗaya daga cikin buhuna guda uku na wasu mutane da suka zo da su wanda suna niyyar a loda musu kaya akai su jihar katsina sai ɗaya daga cikin buhun ya fashe to fashewar buhun nan ne sai a ga albarusai na bindiga sun zuzzubo daga cikin wannan buhu to wannan abu da ya faru shine ya kai ga asirin waɗannan mutane da ake zargi da ƙoƙarin kai waɗannan makamai jihar katsina daga jihar lagos ya tono Na'am, ko ka samu jin ta bakin waɗanda abin ya faru a gabansu? na yi ƙoƙari na tattauna da wasu da wannan lamari ya faru a idonsu akwai wani wanda ya so mu saka sunansa wanda yake tabbatar min cewa a lokacin ma da ake tuhumar direban ɗaya daga cikin motocin cewa ya yi shi ya daɗe yana yin irin wannan aiki wato ya daɗe yana yin safarar wannan harsashe na bindiga daga Lagos zuwa garin Katsina wato kusan shekaru biyu ma kenan yana yin wannan harka kamar yadda wani da abin ya fara idansa ya shaida mana. To al'amarin ya kasance kamar haka da a rawun da ɗaya kenan sha zuwa ɗaya. duba da cewa duk inda mutane yan tirani muka dan samu muka yawa eh. wato mu mutanen arewa kenan haka za a ga wannan gurin sati sati wukile wukile muna iya mu da moto wadda take da take fasinja zuwa arewa kuma takan dibo ta dawo da shi to jiya sai wani al'amari mai ban tsoro da firgitarwa sai ya kasance a wani guri a unguwar da ake kira yi kama ga kenan na'am to a wannan ma za abin da ya faru akwai wani sikeli don na sikeli gurin da wani yan gongon suke kenan sati akan loda moto zuwa arewa na asali ma za ta shiga katsina irin yankin su sa fana na musa Ok. to jiya direban da ya zo ya zo ana yi za a yi ya zo dai ya kawo fasinja amma ana kokarin za a yi lokacin wa'anda za su koma already an fara sassanya kayan mutane a cikin mota a cikin kayayyakin da ake ɗauka sai aka ɗaga wani buhu daga ɗagawa sai bullet suka zuba a ƙasa to daga nan dai mutanen mu yan tirani kenan iri na eh. suka zo suka ce ya haka haka yake faruwa aka dai tayar da ɗayan baya mm. da ƙarshe dai al'amarin dai ya kai ya kawo aka taro wurin asibitin turun dosirin da ke tsammani da ƙarshe dai sai yan sai labari ya fi shi yan sanda cikin wannan kayayyakin sai aka samu eh, buhu uku na kulen na harsasai eh, wanda shi wannan direban yana da kwansu zuwa arewa kuma wato kai dai tsaye ana yin da kwansu ne dole ana kai ma wa'yan ta'adda. Ok, wato dama wannan abun an saba ne ko kuma wannan shi ne na farko? Wannan abun da shi ne abun da muka fara gani a zagiyar. Wato ana nufin ba ma ba ta an daɗe ana yi haka kenan? Eh, a ah, shi ma direban ma a cikin abubuwan da ya confession da shi da bakinsa ba tare da an furta sa ba. Eh. Shi a lokacin a tunaninsa yana claiming right ne yana da right. Haka. Yake ganin cewa ai ba yau ya fara ba ya sha ɗaukan ma shi wannan mutumin wannan kayan. Wanda da daga can takaitawa labari dai ya ishe hakan cewa ya kai two years yana wannan safara ta wannan mugayen abubuwan. Daga nan wajen? Daga nan wajen. To kusan duk tashar mota akwai ƙungiyar direbobi, shin ko ka samu jin ta bakin ƙungiyar direbobin da abin ya faru a tashar su? na tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan harkar sufurin motoci a jihar Legas inda ake ɗaukan mutane da fasinjoji daga kudanci zuwa arewa wato Muhammad Fayama jarumi shugaba ne na masu aikin motoci da tashar suke tsakanin Legas da Ogun a yankin Isheri wato Isheri Kara a Bega ga abin da yake cewa. Wato muna samun matsalan miyagun kwayoyi da miyagun makamai a bangaren fasanja wanda suke kaiwa arewa kullum kona biyu uku sai mun kama wayannan mutane, mun dauki wasu matakai wanda yake muke da abin da ake kira maka ma'anan lamba fasanja idan ya zo da kayansa za mu duba na farko ma miye ne a cikin kayan sai mu duba a gwargwadon iko wanda za mu iya duba mu duba sannan mu rubuta namban da ke jikin tiket ɗinsa a jikin kayan alal misali kana da namba goma za mu rubuta namba goma a jikin kayanka kuma za mu tabbatar wa direbobin cewa duk gurin da aka je aka ɓaya, za a duba kayan matafiya kamar irin checkpoint na ndl da dai sauran jami'in tsaro za mu ce to kowa ya tsaya a kan kayansa a duba a sabili da wasu mutane idan aka tare mota marasa gaskiya sai ga mutum kamar zai tsari to sai ga ya san kayansa akwai miyagun abu sai su gudu su bar ku da wahala ban manta ba a cikin wannan watan motocinmu a wannan watan kadai motocinmu an kama mota guda biyar a park mu kadai wanda yake daya a cikin kano a mashigan kano a kama mun yi ta bakin ƙoƙari, mun kashe kuɗi wajen karban mota kafin a samu mai kaya a nan abuja lokoja da gurare makamanci da yawa haka dai an kama motocinmu e, sannan kuma muna ba da shawara shawaran da muke bayarwa shine mutane eh, su yi hankali da wayannan masu tafiya da irin wannan abubuwa sabili da konan nan a wannan satin na mace muka kama na mace aka kama da motar mu a koya aji a kayanta to kaga kenan abin dama mu ba ma binciken kayan na mace ma to wannan satin har na mace muka kama kuma muna jin abubuwan da suke faruwa mu 'yan abokan aikinmu haka abin muna ba da shawara mutane su hankali su kula yana shafan mu sosai musamman mu direbobi direbobinmu kullum cina cikin hadari saboda an dan aka kama koya leda ɗaya a direba babinsa direba yana naira dubu ɗari mu wannan shekara akwai motar da ba sai da muka kashe naira dubu ɗari hudu muka karbe ta a nan ilori a nan ilori ndl na ilori Kora state dubu ɗari hudu muka kashe kuma ba wanda suka yi fasanja ne suka samu na wiwi kuma mutumin ya gudu irin suna saukan nan mutumin ya gudu aka neme shi sama da kasa ba a samu mai wannan kayan ba to shi ne don wannan abin gaskiya mu kusan a takure muke saboda kona biyu uku sai an samu irin wannan mutanen Shi ne abubuwan da yake faruwa to shawarwarin da zan ba ma mutane su hankali shine shawara in mutum ya zo gareji su duba me yake a cikin kayansa kuma kayansa miye ne a ciki a bude a gani a yi lamba idan an yi lamba kuma direba idan aka je wajen ndl ko checkpoint ka kar a bari kowa ya guji kayan wane kayan wane a sa a duba shi ne shawarwarin da za mu bayar Su a ɓangaren 'yan sanda kuwa rundunar 'yan sandan jihar lagos ta tabbatar da kama waɗannan mutane guda uku da suke yunkurin kai harsashen bindiga zuwa jihar katsina daga jihar lagos inda ta ce ta kama wani mutum mai suna tukur abdullahi mai shekaru 35 da ma'azu salim dan shekara 50 da ma'azu salim mai shekaru hamsin sai Dahiru idris mai shekara talatin 36 ta ce ta kama su ne da motocin bus bus guda biyu a lokacin da suke yunkurin loda waɗannan harsashe na bindiga suna ƙoƙarin kai su jihar katsina haka zalika kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos sp benjamin hunde ya shaida a ranar asabar a wata sanarwa da ya fitar ya ce akwai ƙarin babura guda uku waɗanda an ciccire su wato an cire sassan su wato ina jin babura ne guda uku an cire tayoyi an cire tanki an yi ɗaiɗai da su su ma an kama su tare da waɗannan matafiya ya ce zuwa yanzu dai waɗanda ake zargin an tusa su zuwa babban ofishin rundunar 'yan sandan da ke a ikeja domin ci gaba da bincike Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko tira.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma Tuning Radio. Har wa yau kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da Badegi Radio akan mita 91.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Madalla A baya dai ‘yan waɗansu yankuna ne ake kamawa suna fasakwarin makamai zuwa arewacin Najeriya. Shin me yasa ‘yan yankin suka shiga wannan harka kuma me hakan ke nunawa? Mun tuntuɓi wani mai sharhi kan laifuka da harkokin tsaro. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Sunana Detective Awal Baladir ya ƙwararre masani akan harkar laifuffuka da tsaro, sannan shugaban kamfanin security na Walewa Security Limited da ke faɗin Najeriya. to gaskiyar magana wannan yana nuna maka cewa dama ba a yin harkar ta'addanci a gari sai da ɗan gari saboda da ɗan gari akan ci gari na farko kenan sannan yawanci akwai matsanancin talauci yana saka mutane ko ba su niyyar shiga ba su shiga wato ko da ba su shiga directly ba suna shiga harkar nan indirectly na biyu kuma wani lokacin daga masu ba su information wato informers tun daga lokacin da mutum ya fara da infoma to a hankali a hankali zai fara shiga cikin harkar tun daga wajen da yake ajiye musu bindigoginsu ko ya siyo musu abinci ko kuma ya dinga faɗa musu abubuwan da yake faruwa to daga lokacin ana ɗan bashi abubuwa kuɗin da yake kashewa tun yana samun kuɗin da yake ganin cewa ko da aiki ba zai iya samun wannan kuɗin ba ko kuma sai sati ko wata yana aiki kafin ya samu wannan kuɗin to lokaci ɗaya zaka ga an bashi wannan kuɗin to wannan yana nuna cewa dole ne ya shiga cikin su kuma ya mu'amala da su to wannan kuma abu na uku shi yana nuna maka cewa lallai ba daga ana kawo wayannan makaman ne daga kudancin Najeriya ana kawo su ta barauniya hanya da ake shigowa da su ta dazuzzuka da kuma makamantan irin wayannan abubuwan saboda kowane lokaci suna yin basaja ne duk yanda za su shigo da makamai suna saka su a cikin wasu abubuwa wanda ba za a yi zaton cewa makaman ne a ciki ko ko harsashe ne a ciki ba wannan yana iya nuna maka cewa kowane lokaci ake harkar ta'addanci to ana hada da 'yan wajen ayi ta'addanci to akwai abin da ake cewa community mobile identification techniques wato wannan community mobile identification techniques din ana haɗa ne da mutanen gari da ma'aikatan tasha da wasu jami'an tsaro na ciki da wasu daga cikin direbobin saboda a dinga kula da duk wanda izo da masu lodi duk wanda izo mobile abin da yasa ake cewa mobile shine a dinga kewayawa na farko a dinga kewayawa gidajen wanka a nan wani lokacin suke zuba mugayen abubuwa idan aka kawo musu wani lokacin kuma a kewaya inda suke gani wajen kwana inda ake baki suke kwana nan ma ana loda mugayen abubuwa a nan wajen wani lokacin kuma a kewaya inda motoci suke ba wayanda ake wa lodi ba wayanda suke ajiye suka kwana a wajen su ma ana aikata wani lokacin kuma gidajen abinci da ake siyarwa a cikin tashan nan wani lokacin daga baya wajen inda mutane ba sa zuwa inda ake wanke-wanke da abubuwa shi ma ana sata idan mutane ana zuba a wajen ko wajen masu sai da baka ko masu tiredoji ko bayan kantuna ko kuma wani waje makewaye inda ake fitsari ko ba haya a irin wayannan wajejen to duk nan wajen ana amfani da su ne don a zuba kayayyaki to kuma wani lokacin za a dinga ganin cewa idan an ɗebo kayan buhun da yake da laifi za ka ga cewa wayanda suke da buhunhuna suna kaffa kaffa ba sa so ko wani ma ya kama ya dora musu a mota sun fi so su kama da kansu su ɗora saboda suna jin tsoron kada irin wa'annan abin wannan abubuwan su faru to yana da kyau a dinga kula da irin wannan su kuma direbobin dole ne sai an dinga musu wato awareness security awareness wato wani dan bita ta yadda za a dinga gaya musu illolin wannan abubuwan da illolin matsalar da za su shiga in matsalar ta fara da illolin kuma mu'amala da irin wa'annan mutanen da duk wanda izo ya fara kyankyasa musu irin wannan maganar za su ɗaukar musu kaya ko kuma wani lokacin a ce an ware gurbi na kaya ko waje ga wani za a je a ɗauke shi akan hanya to duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da za a dinga kula da shi wajen dakile wannan laifuka. Detective Awal baladar mai iya kenan wani mai sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Abbas Ibrahim Dalibi da Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale da duka waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.